Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke fatan kowa na lafiya. kuma muna sake yi wa al'ummar musulmi barka da sallah a yau juma'a 31 ga watan yuli na shekarar 2020 A cikin shirin namu na yanzu za mu jingina duk shirye-shiryen da muka saba yi don mu kawo muku maimaicin gaishe-gaishen sallah daga mutanen da ke zaune a kasashen waje kamar yadda muka yi alkawari a shirin mu na safe. Amma kafin nan za mu fara da jin labaran duniya kai tsaye. Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da asuba kuma barkanmu da sallah. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri. an kashe akalla farar hula guda tara a wani sabon hari da wata kungiyar tsaurin islama ta kai a lardin cabo delgado mai fama da rikici a arewacin kasar mozambique a cewar wasu majiyoyin cikin gida hare-haren da aka kai a gundumomin mukimbuwa da praya da kuma makomiya duk a cikin lardin cabo delgado a ranar laraba sun tilasta wa mutane sun arce daga gidajensu kanan suka koma wani wuri mai kariya a cikin itatuwa in ji mazauna yankin suna faɗa wa murya amurka wata kungiyar 'yan bindiga dauke da kyallaye masu rubutun islama sun kai samami a ƙauyen tandakuwa a cikin gundumar makomiya. suna neman abinci a cewar mazauna wurin maharan sun isa wurin ne da misalin karfe shida na yamma agogon kasar yan ƙauyen da dama sun arce daga ƙauyen a cewar wani mazaunin ƙauyen da ya nemi a saka sunansa wata kungiyar 'yan bindiga da ake mata lakabi al-shabab ta kasar wanda aka fi sani da alu sunna wal jama'a ita ce ta kai waɗannan hare-haren a arewacin mozambique ana yi ma wannan kungiyar kallon abokin kungiyar ta'addancin is a mozambique Shugaba amurka donald trump ya ce ba zai iya jiran makonni ko watanni ko kuma shekaru ba kamin a fidda sakamakon zaben watan nuwamba saboda wasu matsaloli da yake hasashen suna tattare da kada kuri'a ta gidan waya bana son jinkiri trump yana faɗa wa manema labarai a jiya alhamis da rana a fadar white house ya kuma ce baya son ya jira tsawon watanni uku kafin a gano kur'un da aka kada sun bace wato zaɓe bai yi ma'ana ba kenan masu kaifin hankali sun san abin da nake faɗi amma wawaye ba san haka ba da safiyar jiya alhamis trump ya ba da shawarar jinkirta zaben shugaban ƙasa. yana wani zargi a sakon twitter ba tare da kawo shaida ba cewa zaɓe ta gidan waya da ake dadewa kafin a kirga zai sa zaben shugaban kasa na shekarar 2020 zai kasance da yawan rashin adalci da kuma magudi shugaban kasar ɗan jam'iyyar republican ya ƙara da cewa wannan abu zai zame wa amurka babban abin kunya yana mai cewa a jinkirta zaben har sai jama'a sun samu sukunin kada kuri'a cikin kariya da kuma natsuwa da take mai da martani ga sakon twitter kakakin majalisar dokoki nancy pelosi ta yi nuni da ayar dokar amurka da ta baiwa majalisar dokoki hurumin fitar da ranar zaɓe da kuma lokacin da za a yi zaɓen da lokacin da masu zaɓe kuma za su ba da ƙuri'unsu kuma a wannan ranar ce za a gudanar da zaɓe a faɗin amurka baki ɗaya wata iska mai karfi da ake yi wa lakabi a zayas ka iya rikidewa ta zama mahaukacin guguwa kana ta yi barazana a gabar tekun puerto rico da jamhuriyar dominican a cewar masu hasashen yanayi a nan amurka hukumar kula da guguwa ta amurka ta yi kashedi akan iskar da ta tasar ma wasu yankunan tekun gabashin florida kana gwamnatin bahamas ita ma ta fitar da irin wannan kashedin domin kare yankinta wasu wurare da iskar za ta iya kaiwa da aka yi wa kashedin sun hada ne da wasu yankunan haiti da jamhuriyar dominican da kuma tsibirin turks and caicos kashedi game da iskar mai karfi na nunin iskar ka iya kadawa a wuraren da aka yi wa kashedin cikin sa'o'i 36 hasashen da aka yi na bayan nan ya nuna iskar azaya za ta kada a gabar tekun florida a matsayin mahaukaciyar guguwa a ranar asabar da rana kanan tana kokarin tasamma tekun atlantika shugaban amurka donald trump ya ayyana dokar ta ɓace a puerto rico wacce yanzu ne take farfadowa daga barnar mahaukaciyar guguwar nan ta maliya a shekarar 2017 da kuma wasu jerin girgizan ƙasa a kwana-kwanan nan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar kiwon lafiya ta who ta yi kashedi ga kasashen afirka a jiya alhamis game da sassauta dokokin kulle yayin da kamuwa da cutar ke kara ta'azzara a nahiyar a cikin watan da ya gabata daraktan who a yankin afirka machidoso moiti ta faɗa a wani taron manema labarai ta bidiyo tana mai cewa muna matukar damuwa saboda za mu ga yawan kamuwa da cutar kamar yadda muke gani a wasu ƙasashe inda aka yi gaggawar ɗage dokokin hana zirga-zirga ta ce sama da kasashen afirka 20 ne suka samu sabbin kamuwa da cutar fiye da wasu makonni a baya inda kasar afirka ta kudu ta fi kowa yawan samun kamuwa da cutar amma kuma an samu karuwan cutar a kasashen kenya madagascar najeriya da kuma zimbabwe muwaici ta ce kasashen uganda da seychelles da kuma mauritius sun taka rawan gani wurin dakile cutar WHO ta ce an tabbatar da mutum dubu 800 sun kamu da cutar a nahiyar Afirka kana wasu dubu takwas sun mutu da cutar. a ƙarshe wani ɗan ƙungiyar musulmin amadiya da aka harbe aka kashe shi a yayin da ake sauraren shari'arsa akan kalaman sabo a wani ɗakin kotu a pakistan a ranar laraba ma'aikatan harkokin wajen amurka ta tabbatar da mutumin ba amurki ne tahir nasim ahmed mai shekaru 57 ana zarginsa ne da yin da'awan shi ba annabi ne a shekarar 2018 Kano wani matashi ya harbe shi har lahira kuma ya tabbatar da shi ne ya harbin a matsayin jihadi ga musulunci a wani hoton bidiyo da aka kafe a shafin facebook matashin ya ce annabi muhammadu ya bayyana a cikin mafarki kuma ya faɗa masa ya hallaka ahmed musulmi dai sun yi imanin cewa annabi Muhammadu shine ƙarshen manzannin allah kuma duk wata da'awar annabta a bayansa sako ne a baba yakubu makeri To ba tare da ɓata lokaci ba yanzu zan miƙa ragamar shirin ga Zara Aminu Fage domin jan abin da ta haɗa mana a wannan shiri na musamman na ranar sallah. zara gare ki. Yau ne sallah yau ne aid duk ku taho sallar aid. Gaisuwar sallah daga fadin duniya. Ku taho mai sallar aid ya ku jama'a. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Zahra Aminu Faye ce ke muku barka da asuba tare da fatan an yi sallah lafiya. Yau take babbar sallah wanda ya daidai da ranar Juma'a goma ga watan Zulhi. hijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijiran manzan rahma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan yuli na shekarar dubu biyu da ashirin a wannan rana ta babbar sallah wato sallar layya za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki mazauna kasashen duniya da suke son su miƙa sakonninsu a ko'ina a duk faɗin duniya. Jama'a masu sauraron mu za mu fara da gaisuwar sallah daga nan Amurka. Barkanmu da yin sallar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci na yau take sallah sunana alhaji garba suleiman krako madakin samu naka daga nan birnin boston massachusetts a america da farko na mika gaisuwan sallah na a Zariya ga mai martaba sarkin zazzau dr shehu idris da yariman zazzau manir jafaru da dr bello abdulkadir salanken zazzau da honorable ambassador dr sarki tafida professor ango abdullahi alhaji muhammad juba kongo hajiya kande saja jumare da kuma mutanen gyalle duka baki ɗaya da alhaji salisu ahmed tsohon chairman Aman zaria local gamman na fatan sun yi sallah lafiya da ambulance driver na kofan gai malam umaru da hajiya a asibitin hajiya Gambo ba alhaji sani aminu sultani sadiq agwaro a tudun wada alhaji umarin shagalinku da kuma alhaji hamisun jaji mai gyaran tv da rediyo a nan a zaria a samunaka ina mika gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin samunaka da limamin samunaka da dukkan 'yan majalisar sarkin samunaka da duk zuri'an na shere ina fatan dan yaro na manta tsamiya sai a kunu ya yi sallah lafiya haɗawu yaro mai gyaran agogo samu naka da alhaji musa mai kantin sauki samu naka alhaji hayan bawa dan baba mai shayi da kuma alhaji abdulrazak bayrabe alherai ina mika gaisuwan sallah ga mai martaba brigadier general retired sarkin lere da fatan ya yi sallah lafiya tare da duk jama'arsa a kaduna ina mika gaisuwan sallah na ga hajiya wani ibrahim suleiman da matana luba aliyu da kanuwata umma dukkansu a miyatta allah a nan a kaduna ina mika gaisuwan sallah Allah na ga Muhammadu Sani Dan Haja, Shehu Isa Samunaka, Alhaji Jafar Makarfi da Alhaji Aliyu Zab Makarfi da Chief Judge na Kaduna State Lawal Bello Idris Buba Marwa da fatan Allah ya bashi lafiya. Iyalin late His Excellency Dabalere da fatan sun yi sallah lafiya da Hajiya Anti. A Katsina ina miƙa gaisuwan Alhaji Hassan Kurfi, Alhaji Tukur Ajiya, Alhaji Aminu Idris Bagiwa na Baba Bature, na Bebi Bature. Sannan kuma ina miƙa gaisuwan sallah ga Hajiya Rabi Jibiya da muntaru labo alisani saulawa bola shaibu ahmed mashi tanimu garba janaidu murnai galadanci da kuma bashir yakubu alkins a kofar soro a katsina a daura na mika gaisuwan sallah na ga sabi yusuf daura awwal muktar zangon daura mustapha mamman zangon daura lawar ado daura umar umar daura sannan a kano ina mika gaisuwa na ga mai martaba general abdurrahman bello dambazau bara dan kano alhaji ahmadu wudil alhaji ibrahim usman wudil alhaji awal kofar ruwa motors da aminin Alhaji Bashir da duk iyalansu da fatan sun yi sallah lafiya. Alhaji Aminu Ado a kantin kwari da aminin Alhaji Sani Aminu a nan kantin kwari da kuma Alhaji Umaru na Rabi'u Gambo da kuma His Excellency Abba Mai Malari dukkansu a Kano da fatan sun yi sallah lafiya. A Gombe na mika gaisuwa na ga Alhaji ya haya Dogara a NMPC Clinic Retired da Alhaji Bubakar Adam Umaru unguwan Malam Inna Gombe sarkin sauraron BO VOA. Daga ƙarshe ina miƙa gaisuwa na ga limamin Bauchi da fatan ya yi sallah lafiya tare da jama'arsa. A kafi daga ƙarshe ina miƙa gaisuwan Baba Abdullahi Ibrahim mai goro bakin kasuwa kafi da Alhaji Musa mai wake bakin kasuwa kafi da Yahaya Ibrahim Bako mai goro tsohuwar kasuwa kafi da Gugu Cindo da kuma ta sallah da fatan duk sun yi sallah lafiya Allah Ubangiji ya nuna mana na baɗin baɗaɗa. Assalamu alaikum sunana Hajara Yadudu ni mazauniyar Kentucky ce a Ƙasa amurka ina digiri na na farko kuma ina wa kowa da kowa barka da sallah ina wa mama da baba barka da sallah da duka yayi na su da ashraf da nur da muhammad da walid da nadia da ismail da fatima ina wa kowa da kowa da mutan katsina da funtuwa da dawaki barka da sallah ina wa baba alhaji barka da sallah ina wa kowa da kowa da abokan arziki barka da sallah allah maimaita mana da Yakubu Muhammad. Yanzu kuma za mu koma ƙasa mai tsarki wato Saudi Arabia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. In uwana musulmai, barkanmu da babban sallah. Ina so in yi muku gaisuwar babban sallah ni ne abdulsalam sharif daga kasan saudiya birnin makka ina so in ma mahaifina sharif muhammad bakur sharif barka da sallah da uwata amna muhammad muhtar barka da babban sallah kuma antina amina muhammad muhtar barka mu da babban sallah kuma yan uwa da abokanan zama muhammad ali da usman da bakur da ra'ad da muhtar barka mu da babban sallah وما ينعصر مثلا مازال نمبرنين رياض أنتينا مريم محمد مختار mu da babban sallah wani so in ma ƙalina da wana abbas da musa sharif muhammad bakar mu da babban sallah kuma ina so in ma yan uwana da abokanan zama a can ƙasar nigeria ali sharif barka da babban sallah da muhammad da bakar a birnin kano mu da babban sallah kuma mazannin birnin maiduguri bana da muhammad bakar da madu da ishaku mai shayi da ali da umar faruk mu da babban sallah allah ya sa mu dace allah ya ba mu fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah sunana zainab sagagi ni 'yan najeriya ce mazauniyar saudi arabia makatul mukarrama ina mika sakon gaisuwa ta ga mahaifiyata hajiya da ɗaya mahaifiyarta hajiya mammana da yan uwana maryam baturiya mama abubakar baban gida maryam karama da fatan an yi sallah lafiya ina komai sakon gaisuwa ta ga 'ya'yan 'yan uwana hindu nabila rabi fa'iza kalim muzambil amira da dukkanin yaran su baki ɗaya ina gaida 'yata didi da muhsin da arfa da rukayya da al'amin da fatan za a yi sallah lafiya sannan ina miƙa gaisuwa ta ga 'yar uwata aminiyata khadija ibrahim abubakar ina miƙa sakon gaisuwa ta ga mulaika ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga rabi ibrahim daneji da mai jaddada adamu da mustapha da ali da Dr. Garba da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan 'yan unguwanmu baki ɗaya da wanda na ambaci sunan shi da wanda ban faɗa ba ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga babba da umma da mai da farida da hasana da usaina da abba da khadija da maryam duka da fatan sun yi sallah lafiya kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ta hausa muryar amurka da fatan kowa ya yi sallah lafiya allah sa mu ga ta tabaɗi assalamu alaikum Madalla yanzu kuma za mu koma Birtaniya. Assalamu alaikum sunana Abba Yadudu dan asalin karamar hukumar Nasarawa a jihar Kano a Najeriya. Ni ɗalibi ne a ƙasar Birtaniya inda nake karatun PhD. A babbar sallar bana muna miƙa gaishe-gaishenmu zuwa ga mutane kamar haka. Ina gaishe da mamana da babana, ina gaishe da kawuna baba alhaji da dukkan mutanen gidan shi ina gaishe da gwaggota baba binta da dukkan mutanen gidanta ina gaishe da kakannina hajiyar katsina da hajiyar funtuwa da dukkan mutanen katsina da funtuwa ina gaishe da yayyina yaya muhammad yaya mahmud yaya maryam zahara likita halifa yan biyu hassan da hajara ina gaishe da mami dj ina gaishe da anti batulu vice chancellor ta federal university dutse ina gaishe da baban muzammil hanga ina gaishe da anti hawa sufi ina gaishe da anti bilki borodo ina gaishe da baba nur hanga ina gaishe da baba sadiq ina gaishe da baba sani sufi ina gaishe da baba sani hamid ina gaishe da mamana da babana ina gaishe da anti ina gaishe da maman tarauni da mama fatsuma ina gaishe da dukkanin kannena da yayyena tare da kuma gwaggwannina da kawunnaina allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana muna yi wa dukkanin al'ummar jihar Kano da kuma mutanen dawakin kudu fatan alkhairi Allah ya maimaita mana a yi sallah lafiya. Assalamu alaikum sunana Farida Musa mazauniyar ƙasar Ingila. Ina miƙa gaisuwar sallah ga mahaifina, mahaifiyata, na ya Aisha da ya Asma'u, kawannina, baban Musa, baba Abdullahi, baba Ibrahim, baba Sule da baba Idi da gwaggwannina, baba Mummuna, baba Rakiya, baba Sadiya, baba Zainab, maman Fati, Anta Suwaiba, Hajiya Dije, Hajiya Mero, anti indo anti uwa anti ramatu anti hajo anti bilkisu da sauran 'yan uwa na. izzatu hanana rakiya rikayya zainabu uwale mamatani mubarak abdulmajid sultana mustapha fatima mardiya ummi maryam da abokan arziki kuma amina hafsat zainab ummi sa'ada aisha fatima shi na ba adadi da fari na sa Allahu Ubangiji sarki na mai girma wanda ya kaki makahon tsuntsun da mai kiwo bai noma shi ke kula da gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tunda da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah uwana yanzu sai kasar faransa salamu alaikum ni ce habiba daga nan faransa na gaishe da kowa da kowa na gaishe da babana alhaji mu a kamaru ina gaishe da uwata hajiya kande dan fullo a kamaru ina gaishe da babban uwata hajiya bebe dan fullo a kamaru a nan garin yawunde wana da babana kuma a nan garin baminda a nan kamaru ina gaishe da duka yan uwana da abokanan arziki ga baki daya insha Allah ina kuma yi ku barka da sallah da su ina gashi da yan uwana da suke Najeriya gabaki daya da su da wanda suke Kano gabaki daya ne musu fatan alheri kuma ne musu barka da sallah ina gaishe da yar uwata Hajiya Zainab a nan garin faransa da hajiya hindatu a nan garin faransa da hajiya sa'adatu a nan garin faransa ne musu fatan alheri da su da iyalinsu gabaki daya na gaishe da yan uwana na niger gabaki daya yan uwana na niger gabaki daya nan garin yami dangin eh, famin malam isufu don ne musu barka da sallah da hajiya madanga zobe ita ma nan garin yami ne musu fatan alheri mun ga sallah allah ka nuna mana wani shekara insha allahu allah kuma ka sa wani shekara kuma a bude hanya mu samu mu je maka da madina insha allahu wannan ciwo kuma na coronavirus allah ka koro mana sauki allah ka ji kan mu ka ji tausayin mu ba don halin mu ba ka mana sauki ne mu kowa da kowa barka da sallah salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Zainab Sale Sule, 'yar asalin jihar Kano, Najeriya. ina zaune ne a ƙasar faransa da ni da iyalaina ina miƙa saƙon gaisuwa sallah babba ina fata an yi sallah lafiya alkhairin allah isa da al'umma musulmi baki ɗaya faɗin duniyan nan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga hajiya hawa ibrahim sani mahaifiyata kenan ina miƙa saƙon gaisuwa ga yayuna ga ƙannena munir um, binta hassana usaina algaje sani suleiman kabiru rahila murtala zaharaddin ibrahim ma'azzam naja'atu umar sadiq abdulaziz hafiz da idris ina fata an yi sallah lafiya allah in maimaita mana ina miƙa saƙon gaisuwa na ga abokanan mahaifina wanda su ne suka rage a duniya Allah Ubangiji ya sa alkhairin Allah itar da ku Alhaji Nuhu Kazaure ina mika saƙon gaisuwa na gare ka da Malam Bello bata da Muhammad Uwali ina fata duk kun yi sallah lafiya kuma Allah ka ji kam iyayenmu wanda suka riga mu gidan gaisuwa Allah ka gafarta mahaifina ina mika sakon gaisuwa na ga ƙawayena yan uwana kamar Habiba Musa Isa Zainab Magaji Abdullahi Bara'atu Aliyu sahura dauda hadiza kabir lami magaji duka ina fata kun yi sallah lafiya da ku da iyalanku ina miƙa saƙon gaisuwa na ga mahaifana ƙawaye eh, mahaifin iyayena kamar hajiya rabu algaladima hajiya sau da kura ina fata kun yi sallah lafiya da kamar su inna ladidi inna lami ina fata duk kun yi sallah lafiya da kawunai na kawu ubale da kuma baffana baffa da kuma babana baba audu ina fata duk kun yi sallah lafiya alkhairin allah isa da ku ina gaishe da yayana alhaji nasiru dan bare ina fata da kai da rahinatu da hadiza da iyalanku duk kun yi sallah lafiya allah i maimaita mana Allah ka sa mu ga baɗin baɗaɗa ‘ya'yanku jikokinku ƙannanku duk suna gaishe ku hawa da ahmad su ne muku barka da sallah bisalam yau ne sallah yau ne duk sallar ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid masu sauraron mu da waɗannan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na farko daga faɗin duniya sai a dakace mu a shirinmu na karfe hudu na yamma agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shiri da waɗanda kuka ji muryoyinsu muna miƙa gaisuwar sallah daga muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Godiya ta musamman ga wanda ya haɗa mana sautin shirin wato Chubahiro Diodini. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC da fatan a yi sallar idi lafiya. Don ba shakka ladar mu ta ranar Eid. Yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu مزيرتو دوك دنجمو مزيرتو دوك دنجمو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني يوني سلا يوني عيد دك تهومي سلا عيد يوني سلا يوني عيد دك تهومي سلا عيد يوني سلا يوني عيد دك تهومي سلا عيد يوني سلا يوني عيد دك تهومي سلا عيد يوني سلا يوني عيد To a gaida Zara Aminu Fage. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya. An kashe akalla farar hula guda tara a wani sabon hari da wata kungiyar tsaurin Islama ta kai a lardin Cabo Delgado mai fama da rikici a arewacin kasar Mozambique a cewar wasu majiyoyin cikin gida. Hare-haren da aka kai a gundumomin Mukimbuwa da Praia da kuma makomiya duk a cikin lardin cabo delgado a ranar laraba sun tilasta wa mutane sun arce daga gidajensu kanan suka koma wani wuri mai kariya a cikin itatuwa in ji mazauna yankin suna faɗa wa muryar amurka wata kungiyar 'yan bindiga dauke da kyallaye masu rubutun islama sun kai samame a ƙauyen tandakuwa a cikin gundumar makomiya suna neman abinci a cewar mazauna wurin maharan sun isa wurin ne da misalin karfe shida na yamma agogon kasar 'yan ƙauyen da dama sun arce daga ƙauyen a cewar wani mazaunin ƙauyen da ya nemi a saka sunansa Shugaba amurka donald trump ya ce ba zai iya jiran makonni ko watanni ko kuma shekaru ba kamin a fidda sakamakon zaben watan nuwamba saboda wasu matsaloli da yake hasashen suna tattare da da kuri'a ta gidan waya bana son jinkiri trump yana faɗa wa manema labarai a jiya alhamis da rana a fadar white house ya kuma ce baya son ya jira tsawon watanni uku kafin a gano kur'un da aka kada sun bace wato zaɓe bai yi ma'ana ba kenan masu kaifin hankali sun san abin da nake faɗi amma wawaye ba san haka ba da safiyar jiya alhamis trump ya bada shawarar jinkirta zaben shugaban kasa yana wani zargi a sakon twitter ba tare da kawo shaida ba cewa zaɓe ta gidan waya da ake daɗewa kafin a kirga zai sa zaben shugaban kasa na shekarar 2020 zai kasance da yawan rashin adalci da kuma magudi shugaban kasar ɗan jam'iyyar republican ya ƙara da cewa wannan abu zai zame wa amurka babban abin kunya yana mai cewa a jinkirta zaɓen har sai jama'a sun samu sukunin kada kuri'a cikin kariya da kuma natsuwa wata iska mai ƙarfi da ake yi wa lakabi a zayas ka iya rikidewa ta zama mahaukacin guguwa kana ta yi barazana a gabar tekun puerto rico da jamhuriyar dominican a cewar masu hasashen yanayi a nan amurka hukumar kula da guguwa ta amurka ta yi kashedi akan iskar da ta tasar ma wasu yankunan tekun gabashin florida kana gwamnatin bahamas ita ma ta fitar da irin wannan kashedin domin kare yankinta wasu wurare da iskar za ta iya kaiwa da aka yi wa kashedin sun hada ne da wasu yankunan haiti da jamhuriyar dominican da kuma tsibirin turks and caicos A ƙarshe, hukumar kiwon lafiya ta WHO ta yi kashedi ga kasashen Afirka a jiya Alhamis game da sassauta dokokin kulle yayin da kamuwa da cutar ke ƙara ta'azzara a nahiyar a cikin watan da ya gabata. Daraktan WHO a yankin Afirka, Machidoso moiti ta faɗa a wani taron manema labarai ta bidiyo tana mai cewa muna matukar damuwa saboda za mu ga yawan kamuwa da cutar kamar yadda muke gani a wasu ƙasashe inda aka yi gaggawar ɗage dokokin hana zirga-zirga. ta ce sama da kasashen afirka 20 ne suka samu sabbin kamuwa da cutar fiye da wasu makonni a baya masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na musamman idan kuma allah ya kai mu shirin mu na rana za mu sake kawo muku wani sabon shirin na gaishe-gaishen babbar sallah za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin jin shirye-shiryenmu na baya a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da Zara Aminu Fage har ma da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi, ku huta lafiya.